Tears. labai sakon su na karshe mun same shi ne misalin karfe 12 a fitar su daga Mumbai komai yana tafiya daidai lokacin mun baza bayanin batansa ko ina a duniya yanzu ba abin da ake sama da neman sa to amma duk kawowa wannan lokaci babu wani sako da muka samu da ya danganci ganin sa yalla bai muna yin iya abin da zamu iya shi kaga jirgin mu a waje ne a can? Ka gan shi? a yalla bai to ka takaita bayananka zuwa lokacin da za ka yi wa manyanka. Yalla bai duk iya abin da za mu iya yi mun yi akan wannan batan jirgin. Jirgin da ya fi kowanne muhimmanci yanzu a faɗin duniya ya bata, amma ka suna yin aiki tamkar babu wani abu da ya faru. Ina mamaki da kake jin cewa su ne za su iya yin wani abu. Um, salamu alaikum, akwai akwai da kuka samu ne? Assalamu alaikum yalla bai. Mun samu sako daga rediyon ku? na jirgin ku ne ya samu matsala a Mumbai. Awa goma sha biyu. Jirgin Phoenix 461 GLF6 Alpha komai yana tafiya daidai yadda yake kuma yanzu za mu fita daga kasar India. Our coordinate is 1002 North 06000 East. Current altitude 15,000. at speed of 500 kts za mu shiga yankin samun sakonni nan da mintuna uku kacal masu zuwa. Mun naɗa. Ka yi ƙoƙarin jan jirgin a sama har na tsawon tafiya kilomita dubu arba'in. Ka yi ƙoƙarin ci gaba da magana da filin jirgi na nan Dubai, filin jirgin UAE. Za mu ci gaba da baka dukkanin wani tallafi daga nan. Nan da awa sha biyar da rabi, za mu iya baka damar da za ka sauka lafiya. Da kyau, mun gode. Shi kenan. Ƙwarai yalla bai, a yadda aka tsara dai, banda dai awannin baya da suka wuce da suka yi mana magana a rediyon su har yanzu ba wani abu kuma. na gode ina buƙatar jerin sunayen ma'aikatan da bayanansu da dukkanin abin da ya shafe su kafin su tashi da dukkanin wani abu da ake samu na rikodin ɗin jirgi kafin ya tashi ina buƙatar siyan yanzu yanzu ko ma ina wannan jirgin yake yanzu ina buƙatar bayani akan sa idan kuma ba haka ba kun san me zai faru sai abu na ƙarshe daga nan har san da za mu samu wannan jirgin kada wanda ya fita daga cikin nan gurin kun fuskanta yes sir now move on waɗancan ne kalmomina na ƙarshe ba gana a raye Ana buga wasan golf cikin tashin hankali kin ga muke ɗauka ba ke ji cewa wasa nake ba to amma me abin da zan iya yi wannan wace iriya haɗaɗɗiyar dabara ce ku ƙwamushe ni mana ku ƙona ni da raina ko kuma ku yanka ni ku ɗau abin da kuke so to amma me yasa za ku yi min haka mummunan hanyar mutuwa da tafi kowace a tarihi ka san mutuwa za ka yi kana ji kana gani amma babu abin da za ka iya me yasa ba za ku yi amfani da wasu hanyoyin ba na fuskanci me ake nufi da kiyayya dagiya jajircewa wajen ganin cewa kai nasara akan mutum amma akan jirgi idan kin haɗu da shi ina so da Allah ki roƙe shi ki tambaye shi ya san tsada wannan jirgin wani dogon bayani dogon bayani na banza in ban da shashanci me yana sana gaya min cewa babu direba wannan jirgin yanzu wani ne wanda yake tuka shi kenan kenan ni kuma da wa zan yi magana jirgin mu tashi daga Mumbai zuwa garin Dubai daga nan gurin. Da ya zo daidai nan gurin a nan ne ya ba da saƙon ƙarshe da muka samu. Daga kuma daidai nan gurin ne ba ƙarin samun bayanai a kansa ba. A ka'ida idan babu wata matsala to jirgin mu zai tuwo ne daga nan ya miƙe ya ci gaba da tafiyarsa ya keta har ya je ya sauka a garin Dubai. To amma ba haka ce ta faru ba. Daga garin Mumbai zuwa Dubai da akwai dubunnan rediyo towa waɗanda suke a ƙasashe daban-daban. Babu shakka idan da jirgin mu daga nan miƙewa ya zuwa hanyar Dubai to da ya zuwa yanzu mun samu rediyoyi ɗaruruwa a hanya. to amma ba mu samu koɗe ba kaga kenan hakan na nufin jirgin mu daga nan yankin ya yanke ya bauɗe ya nufi yankin da ba sa da towa. dukkanin abin da ya faru da jirginmu to ya faru ne a tsakanin nan gudun zuwa nan gurin. Ina jinku. pre-tax check report na komai da komai na wannan jirgi yana lafiya kafin ya tahi. Iya labai, hydraulic, pressurization, transponder, electrical da kuma autopilot duk suna lafiya kafin ya tashi. Iya labai, dukkanin abubuwan da ake bukata a lokacin gaggawa komai yana nan a inda yake. Babu abin da ba mu aje ba. Sai dai wanda yake a bangaren aikin danja an canja shi mintuna goma sha biyar kafin tashin jirgin. Sai dai shi wanda aka canja kwata-kwata bai gama jirgin ba. Saboda haka mun tabbata a lokacin da aka yi wannan canjin aikin a lokacin jirgin ya bata. Saboda a daidai lokacin da ake yin canjin sai da window rediyo ɗinmu ma yi minti goma yana zagayawa bai bayyana kansa ba. Direban kuma fa. Captain Sanje Saniya, Post Officers tare da PK Sharma, ga check-up ɗin da aka yi musu nan za ka yi dubawa. Maza ka dakatar. Kaftin Sanyal yana Valencia yana hutu tare da ahalinsa. Ga wannan hoton an ɗora shi ne awa hudu da ta wuce. A daidai lokacin da jirginmu zai tashi sama. Saboda haka kenan, ta tabbata jirgin mu ba bata yi ba. Ɓatar da shi aka yi. To me hakan kenan? Menene fatana na ƙarshe? In sun san wannan shine shirin su, me sai sun wani banda ina zagaye a daji? Ina nufin me sai an yi wannan wasan kwaikwayon? Husha, husha, husha, fakwas rambir, fakwas nutsuwa, nutsuwa. Kalar da na fi so, uh, uh, uh, gire, green, koriya, ja, bi kaloli iri ɗaya da wannan da wannan ja kala ita kadai ce kenan ja ce ta tashi ta ina ne banda ba me irin nawa idan ma na tsinke in bai tashi ba ma dai mutuwa za me na wani wahalar da kai gashi na wani zo na zauna ni ban taba ganin yadda ake cire ban ba sai a cikin fim nake gani shikenan babu shakka lokacin haɗuwa da mahaifina ya tabbata Серу! Серу! Не! Катайка! Yalla Mutanenmu masu bincike game da wannan jirgin sun sa mu tabbaci akan cewa sojojin ƙasar Somaliya sun ga wani jirgi yana yawo a saman ƙasarsu. Sun yi ƙoƙarin yin magana da matuƙa cikin jirgin, to amma sun kasa samun yin magana da su. Saboda jirgin babu kafar sadarwa. Somaliya kaga kenan hasashe na ya tabbata gaskiya shi ne ba tabbatar bayan labai ba lalle bane shi ne kun samu abin da na tura ku eh labai hukumar jirgi ta samu sakon sanya yau da safe cewa ya dawo daga holiday sannan yana dawowa ya dawo ya shiga aikinsa mun samu cikakkun bayanan da ya rubuta bayan dawowarsa shi ne matukin wannan jirgin shi yasa yana mika bayanansa aka karba domin ya iya shi mun yi kokarin bibiyarsa sai sako ya zo daga ofishinmu bai hukumar shiga da fitar jirage ta ƙasar nan ta karɓi rahoton batan ID card na ɗaya daga cikin jami'anta wato sayyal da sabon babu shakka wani ne ya amfani da ID card ɗinsa. An tabbatar da haka? bai wannan bayani ne da ya zo. Ya isa ka. Mintuna ɗaya ina zuwa. Shi wannan umarnin daga ofis ɗin ma aka same shi? Wani yalla bai akwai wani abin ma. Menene ina sauraron ka maza ka gaya min. A filin jirgi ma kafin su tashi wanda ya tuka jirgin sun samu saɓani. a lokacin da ake kokarin cekin da kasa. Yayi na zuwa. Na tambaye ka. Ya suna abokin tukin nasa. PK Sharma. Ta ya aka bai san cewa direban da zai ja jirgin ba shine kaftin Sanyal ba. Wannan shine tashin sa na farko. Yalla bai muna buƙatar sanar da jami'ai domin ta fara gudanar da bincike akan No no no no no. Saboda matukar da gaske wannan jirgin kwamishe shi aka yi. To waɗanda suka kwamishe din suna sa ran abin da za a yi kenan. kuma suna nan sun baze kunnuwansu saboda haka matukar ba su sanar da mu abin da ya faru ba to mu ma kada wanda ya sanar da su cewa da akwai abin da yake faruwa board members sun zo eh, eh labai nan da mutuna ashirin masu hannun jari za su zo shikenan ku je kawai ku ci gaba da aikin matukar ba ku gane na zo ba kada ku taɓa yadda a fara wannan taron. je Tom Cruise yau dole salon ka zan ɗauka. Mayday, mayday. Mayday, mayday, mayday, mayday. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Babu wanda yake iya ji wani na yin magana. cikin jirgin ba wanda jirgin ya faɗa kan aviation authority wanda ke na abu dhabi wannan jirgi dai ya samu gagarumin haɗari, a yanzu haka ana kokarin tantance su ɗin yan ina ne sannan ma'aikatan jirgin daga ina suke maza a tuntuɓi abu dhabi atc da sauri yalla bai kana tunanin har kawo yanzu yana raye idan kana son ka ga taurin zuciyarsa ka jira duba da iya tsananin ganin ka zuwa sama yalla bai ta shiga ka yi ƙoƙarin danna wani bagin madani da ke ka. maza ka yi ƙoƙari ka danna shi halo halo halo kawo kawo kana jina halo halo kawo <laughs> ina ka ina ka yaro na a nan ake gudanar da shagalin ɗana mun tada magana fati ka yi shirin yin jana'iza kawo kawo wannan abin bakin ciki ne ga baki da abin da ya faru da mahaifina da kuma wannan abin da ya same ni duka kanin babanmu shine wanda ya shirya kada ka samu da yaro na ka kwantar da hankalinka za su ga abin da zai same su bana da tabbacin zan rayu ina mai roƙonka da kada ka bar su a halin yanzu da akwai gawaki har uku ta tare da ni kuma ina sa ran haka cewa ni ne zan zama na hudun nasu kawai abin da nake so ku daina bata wannan lokacin wani ya zo ya taimake ni please do something save him assalamu alaikum yalla ba bu maganar sallama ake a halin yanzu ba magana ce ta a taimaka min a san ya zai a ceci rayuwata kada kada ki damu gaya masa gaya yala bai kana da shutin in ketare kasa me shoot ke ban fa fuskanta ba shoot yala bai shoot kin gaba yo Allah ki bude bakin ki ki magana ki daina wani lankwasa murya ki fito ki ga ma abin da yake nufi dana eh, eh, dala parachute take nufi idan da shi me zan zauna jira to in babu wani abin ya fitowa daga jirgin na fa da ya rage kana ji na dana dan auto eject hakan ba zai yiwu ba kawo a tsakiyar cikin mutane nake bai kamata dan ce ta rayuwata a sa mutane dubanne su rasa rayukansu ba a dai nemo wata hanyar amma gaskiya ba zan iya sauke wannan jirgin a tsakiyar wannan gurin ba Rambir rayuwarka na da muhimmanci dana kamar yadda kowane dan adam rayuwarsa na da muhimmanci ba kawo kawai ku yi da abin da kuke jin cewa za ku iya yi wajen taimakona da sauri a sama man inda zan sauka akwai abin da zaki iya yi mana. Eh labai. Ka wuri fa gaba ɗaya bana gane magana wannan macen. Eh labai ka ji ni da kyau. Muna buƙatar ka kunna transporter wacce ita ce za ta sa mu bibi inda kake. To idan haka ne me zai hana ki zo sama ki nuna min me transporter? Ana la fam. Bai wa Allah mu fa jirgi muke yi ba wai tuka shi ba. Ki yi min magana ɗaya bayan ɗaya yadda zan fuskanci abin da yake nufi. Ka fara danna madanin da ke damanka da kuma wasu madannai da suke fuskanta ka duka danna su. Yawa, yana online. Yes. Da kyau yalla bai. A halin yanzu dai gashi nan muna iya ganin ka kaji? Daga inda kake zuwa wajen mu bai fi tafiya digiri goma sha biyar ba. Gudun jirgin kuma ya kai ɗari da goma. yanzu dole ne ka yi kokari ka iya sarrafa wannan sandar da ke gabanka. Ke ke ke ke ke ni ba ba abin da na gane ki ji ba abin da na gane. Yalla gudun jirgin ne ya riga da ya wuce iyaka. jirgin zai iya fashewa a koda wanne lokaci yanzu ba lokacin wasa bane kin ga baiwa Allah bana da lokacin jin labaran ki wani mun bayani yanda zan gane ku fahimtar da ita mana kaga wani babban abin rikewa a kusa da wajen eh eh na ganta wata katuwar kamar giya da kyau dinga jawo ta a hankali zuwa baya har sai kaga ya nuna maka na ɗari da goma daga nan kuma sai ka rabu da shi abubuwan da suke nunawa a gaban jirgin na guda hudu ne wanne ne daga ciki shi zaka ganshi a kewaye yake babba Cin ga uwai kina nufin taswirar da take a tsakiyar gurin tukin jirgin? Me? <laughs> Ki daina wahalar da kanki, don ba za ki ganta ba. Ki gaya min kawai abin da zan yi nake so. Wannan sanda da ke gabanka daga jawo shi hankali baya. Oke, oke, ina turawa, ina turawa. I'm pushing! Kaga wani waje yana canja kala yana koma shudi ko kuma ruwan kasa? Primary flight indicator. Ni bukuri nake gani ban ga ruwan kasa ba ban ga ruwan kasa ba babu abin da na ga ruwan kasa ni a nan bangaren. Ka ci gaba da jan wannan sanda a hankali ya sai kaga kowanne rabi da rabin sa ya canza kala. Shikenan shikenan shikenan shikenan shikenan na tura. Yawa ya zo ya zo ya zo. Ya yi kyau to. To yanzu ka cika wannan sanda da ke gabanka da akwai wasu madannai maza ka dada nasu. Malam Rambir, saboda kai kaɗai ne kake zaune, dole ka kokarta ka dawo da gudun jirgin ya dawo dubu takwas, domin kada jirgin ya yi mummunan fadowa Dole ne kana da buƙatar ka tsaya ka kokarta. Me hakan ke nufi? Hakan na nufin jirgin zai iya fashewa. Wannan gargadi kike min ko kuma tsoratar da ni kike? Bayanai nake baka ne kawai. A ƙarshe dai idan na mutu, gaba ɗaya saboda wannan yarinyar ne. ba ne hankali bane kun sa bane kuke gaya muku ku san abin da za ku yi wanda zai zama da cewa an gama da abin da ya kamata yi idan kuka sake wannan labarin ya bayyana wallahi na takaita muku ne saboda kada ga malam kanna ya ja eh, eh, ya labe kanna eh, direban jirgin nan ne yana magana biyan kuɗin sa ne haka kake kiran kanka mashegi mutum guda ɗaya mutum guda ɗaya ya gagare ka kana jin abin da yake faruwa ga baki ɗaya labari ya gama zagaye duniya amma kai ɗan yargiya ta cikin kuɗin ka kaje wallahi idan ka sake ka ƙara kira na ba kuɗi zan baka ba rayuwar ka zan ɗauka ajiye waya wallahi da ne mai wannan bayanin malam kanna ɗan da gigiya ne baya fahimta ana cikin wannan masifa me abin da ya kawo magana kuɗi kuma ka tabbatar da cewa an nemi wannan bagar akwatin an rasa ka daina gaya min abu mai sauki ne wanda ba za ka iya yi da kanka ba kada ku samu damuwa har yanzu muna da dama hakan ne ya samu ka ajiye bom faya a cikin wannan jirgi idan ya fahe gaba ɗaya babu wanda zai tsira dan mahaukaci ya kalli ka gani karfe nawa idan da bom ɗin da tuntun yanzu ya tashi babu shakka wannan yaron ba haka kawai yake ba ina son ganin mutuwarsa amma ban san taya ba yalla bai masu sa nan jarin sun zo da kyau da kyau da kyau yes mun yi nasara ai kokarin tura masu ceton gaggawa motoci uku dole bai kawunka ya shiga matukar damuwa kaɗan ƙara haƙuri kawu saura kaɗan na sauka ka sauka lafiya ɗana babu wani abu da zai same ka kaji a ƙarshe dai malam ranbir yanzu ka samu cikakke hanyar da zaka iya sauka yanzu dole kokarin da zaka shine wajen saukar da jirgin ka san irin yadda girma hakan ke da shi kin san ko ina bala'in jin daɗin sauraron maganar nan take eh, kin gamanta da hidala ka rage gudun jirgin ya dawo 80 okay kusa da wannan madannan zaka ga bakin wani dogon abu zaka sashi domin gudun jirgin ya dawo digiri 25 Yanzu zaka kunna giyar sauka sannan kuma zaka fito da kafafuwan jirgi. babu komai. Me? Za ka iya maimaita mana? Kin ga wannan jirgin giyar da za ta sa ya sauka ta riga ta cire. Me? Kai wayo to. Yalla bai ba ka damar sauka a nan ba za ka iya juya jirgin ka sauka a cikin ruwa. ke kin ga wannan fa ba zai yi ba ita zan iya dauka wannan abin gaba daya rana daya malam rambil dole ne ka saurare ni ko kuma ka mutu shi shikenan shikenan shikenan ina jinki ina jinki husha husha nutsuwa nutsuwa na tambaye ki wata magana daya wai shin jirgin yana amfani da wani abu ne bayan fuel me man jirgin ya riga ya kare Kai? To yanzu shikenan na gama. Wannan mutumin gabaki ɗayan sakarfa ne. Sayyadi, la daina mushkila. Wala zai ma Amit, ibda lali aklimin, mi'ati min huna. Ida ma yanjan, nas katir ma ya mut, walakin ma da hun, ya bala kum Sulema amun. Yalla bai ta ce zai wahala ya rayu. Matukar jirgin ya sauka a yankin inda yake, to babu shakka za a rasa rayuka da yawa shi ma kuma ba zai tsira ba. gaman jirgin ya kare dole a gurin zai tsaya na san da cewa an samu matsala kawo. Da na bin san abin da zan gaya ba ba. Ka danna abin soka kawai. Ba ma da wani zaɓin da ya wuce wannan yanzu. Kawo, uh, ban bai shirin mutuwa yau ba. Ku gaya min abin da ya kamata na yi. Na tabbata ba zan mutu ba. Rana yanzu lokaci ya ya rige mana. Mintuna biyar? Mintuna biyar suka rage maka. Toi mintuna biyar da yawa kawu. Ba za mu yi magana kan wani abin na daban. Yaya mutu ne tawa take? Wa yaron za fusace take? Shikenan koma mene? wane ne wanda inshoran kamfanin mu take a hannunsa eh saboda ina da tabbaci akan cewa idan jirgin nan ya fashe dole za ku buƙaci inshora kai ina ina ina ina ina ba za ku buƙata ba ba ma buƙata dana ba wannan magana muke yi da kai yanzu ka daina wannan shashancin rayuwar ka muke da buƙata halin yanzu da Allah wow kawu ya fusata me kake so a yi kana ji dana za mu iya yin tunani akan wata hanyar ɗana za mu iya tunanin wasu zaɓuka. Eh? Kawu yanzu ba wannan magana muke ba mintuna biyar yanzu sun zama mintuna hudu. A cire magana tausayi, a sako maganan mafita. labai ya zama dole mu fita daga gurin nan yanzu nan me yasa wata matsala ce ta sa kawai a ga wuta ta balle labai so we have to leave now muje muje muje muje muje kai maza ka ɗebi waɗannan wanda za su zuba hannun jarin zuwa wani guri ka ajiye su hukumiyar labai ku zo mu fita nan wannan wai wannan irin bala'i ne haka hankali dala kai ka wa me yasa mutane kowa kasa yake mu kuma sama kake yi da mu yalla bai mu din ga hanya zama wani shi yasa kafin su je kasa mutane mun sauka kai dalla kada kai mana babaru rudufa mu je kai wayo Ina abu rage hanyar da kace. Yalla bai ga helicopter nan zai zo nan da mutuna biyu ko uku. Kawai ku jira shi a nan yadda kuna hawa sai dai. Yayi yayi yayi. kawai aka yi ma wuta ta tahi a cikin wannan gidan ne me yake faruwa ne? Kai, wai na helicopter da ake magana ne. Wani mamaki ne wannan kuma. Hello. Malam Kanna. Yes. Wani yana son zai yi magana da kai ne. Wai. Barka dai Malam Kawu Kanna. Ya kai ne, kai mamaki? Oh! ashe fa na manta mun riga da mun gama yin ban kwana ni da kai a zaton ka yanzu na lahira ba ashe baka sani ba gawa ma tana iya shirya ta ta dabara haɗa ɗan fulanin duk da saura iris kai nasara sai dai ka san menene matsala ka ɓata rayuwarka ga baki ɗaya wajen son ganin ƙarshen babana sai dai gabaki baki ɗaya ka manta da cewa kai ma da akwai karshen ka ina mamakin mutane masu ƙwarin gwiwa irin ka mutuwa na riskakka kai kuma kana ƙoƙarin zaƙewa da kyau da kyau kamata ta a ce kai ka gode mamma. saboda iya yau da safe saura kaɗan ka tarwatsa mana kamfani ni ne na ceto shi to a harkawa wannan lokacin baka ceci wannan kamfanin ba da akwai ragowar aikin da ya rage Ya za ka taimaka wa kanka yanzu abu guda ɗaya ya kamata ka yi kai kokari ka ɗaga kanka sama ka kallona na. ka shiga kokonto ko <laughs> yanzu kaftan zai fara jirgi ne ba uban mai kada na kalla ne kai eh, eh, eh, kai ka zo mata tsara kana wa wa wannan ita ce rayuwa kawuka na wannan ita ce rayuwa wannan saboda kinili